الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مناكن و إمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى سرويت حديثي ده سند لسند إذا أسامة بن زيد حب النبي رضي الله عنهما أسامة بن زيد يكي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'ud annoba annoba kowace iri annoba ta kwalara ce annoba ta ciwo ce annoba ce ta wani wata musiba da ta zo ta samu mutane yace duk wannan rijsun ko a wata ruwaya rijsun wato wata kazanta ce da Allah subhanahu wataala yake ya saukar da ita ga wasu jama'u daga bani Isra'ila sakamakon keta dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sabawa manzanninsa da ma kokarin kashe su da halakar da su Allah sai jarabe su da me da ainihin annoba iri daban-daban wanda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa duk wata musiba da take samun mu da sababin abin da muke yi amma a kun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da yake samun ku na wasu musibu da sababin abin da hannunku take aikatawa don ma Allah yana kau da kai ga mafi yawan irin abubuwan da kuke aikatawa maza Allah ke gaya zai Usama bin zai cewa ƙazanta ce da Allah ya samu wasu jaba'u na bani Isra'ila da su to haka na ma yana samun wanda suke wanda suka gabace su da ma wanda za su zo a bayansu. Ike idan kuka ji labarin annoba a gari ku kuma kuna kuna waje to kar ku shiga garin? idan kuka ji ya faru kuma a wani gari ba ku ainihin ya faru a gari ku kuma kuna cikin garin to kar ku fita kar ku ce za ku fita daga garin saboda kowanne daga ciki akwai matsala in ka ce ka shiga yayin da ka shiga cikin inda ake annoba wani abu ya same ka za ka ce ai dawo da ka shigo garin ne wataƙila da baka shigo ba da wannan abu bai same ka ba to kenan ka yadda cewa wani ciwo yana shafar wani ciwo ga shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la babu wani ciwo da yake haifar da wani ciwo kowa ciwon sa Allah yake halatta masa shi kaɗai. to amma raunin imamin mu baya ba mu dama mu yadda cewa na zauna da mai ciwo kaza daga baya nima irin wannan ciwon ya samu in yadda cewa a'a nawa daban ne Allah ya halitta mun shi sai na kawo cewa eh a ai zama na da wani ne ko cuɗanya da ne da masu ciwo iri kaza shi sa na samu to da shari'a sai ta hana in ana annoba a guri kakkaci in kana ciki kuma kakka fita domin me domin kaman kana so ka gudu ne daga kaddara ubangiji wanda kuma duk inda ka je wannan kaddara in Allah ya rubuta ma ita sai ta same ka fa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada to wannan hadisi zamu ga ba shakka yana nuna kulawar addinin musulunci da al'amarin lafiya ta inda yake kokarin ya kiyaye al'umma daga ainihin afkawa cikin cutuka wanda idan suka same su za su iya cutar da su za su iya kuma ainihin sa musu damuwa kuma su cutar da al'umma ma baki ɗaya saboda wataƙila wanda ya tashi daga nan ya je ana cutar ya fita ya je wani guri da ya je an abu irin wanda ya faru a gurin za a ci ai saboda ya shigo garin wannan irin yadda ita sa muka ga da abubuwa suka ta faruwa na ainihin ciwuka a baya ƙasashe daban-daban suke hana biza ga masu cutuka ko kuma za a shiga sai an yi rigakafi sai an yi kaza duk irin wannan yaddar ita ce ta jawo kuna musulunci za mu ga cewa da lafiya yana cikin daruriyat al-khams wato abubuwa guda biyar na larura na tilas tilas wanda dokokin musulunci suka zo don kare su kusan duk dokokin da musulunci ya yi dan kare waɗannan abubuwan ne ainihin guda biyar waɗanda su ne abin da ya shafi rai ya shafi hankali ya shafi nasil wato ainihin tsatso na tsatso ya shafi dukiya an gane ko da kuma addinin mutane duk dokoki na musulunci sun zo ne don kare ainihin waɗanda addini a kare aƙida kare bauta ta Allah ya zama shi kadai aikewa ba ba wani ba rai aka zo da dokoki na shan giya na kisa na jin ciwuka da makamantansu aka zo da nasal kiyaye nasal shine ya'ya ya zama an haifo su ta tsantso mai kyau kuma an kare lafiyarsu da ainihin wato rayuwarsu aka zo da dokoki na dukiya aka hana sata wanda iya ga abin da za a yi masa ga batun yanke hannu ga batun tsirewa ga waɗanda suka yi fashi eh, ko suka yi hiraba da makamantansu duk waɗannan dokoki sun zo ne don me don kare wani. kiyaye hankali saboda aka hana shan giya da duk wani kayan maye wanda zai taɓa hankalin mutum kuma ya taɓa ma ainihin jikinsa kamar yadda muke gani a irin waɗannan kayan maye inda suke taɓa ainihin lafiyar mutane huhu tun yana ja marin shaye-shayen kayan hayaki har ya koma ya zama baki gani ko shan giya ya lalata hanta ya lalata koda da shauran abubuwa da kayan maye suke haifarwa to za mu ga a cikin biyar nan kiyaye lafiya ya shafi abubuwa guda uku ya shafi rai domin akwai abubuwan da mutum zai yi wasa da lafiyarsa za ta kai zuwa bayuwar ransa ya rasa ransa ma ba shi ya shafi hankali domin wasu abubuwan da mutum zai yi wanda za su shafi lafiyar hankalinsa har ya gushe har ya lalace ya zama da shi da mahaukata babu bambanci ko ma ya haukace baki ya shafi nasal saboda wasu abubuwan da za su shafi lafiyar mutum za su kai zuwa mai shafar lafiyar 'ya'yansa kamar yadda ah, malamai yanzu suke ba da fatawa na gwajin jini ga kafin aure saboda mai saboda kada a yaɗa wasu cutuka zuwa 'ya'yan ainihin da za a haifa da shauransu to don haka kenan za ga wannan ya nuna irin muhimmancin da addinin musulunci ya ba mai ainihin kula da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmantu da wannan bangare naka za mu ga lokacin da waƙauƙai sarkin misra ya ba shi kyautar wani likita cewa gashi nan ya ba shi don ya kula da lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa iya sanya shi likitan kowa da kowa ya zama yana duba lafiyar kowa da kowa saboda me saboda inda manzo Allah yake so ya samu lafiya haka yake san duk wani daya a cikin al'umma su shi ba ainihin ya samu lafiya kada zama wani ya tawaya a lafiyarsa domin in ya tawaya zai iya shafar ibadarsa zai iya shafar rayuwarsa baki daya na biyu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da bukata ta kai bukata ya ɗau wani likita aiki wanda yake balarami wancan muqawqis za mu iya cewa baqib din amma wannan balarabe ne wanda ake ci masa al-haris bin kinda manzo Allah ya ɗauke shi a matsayin likita wanda ya sa shi dan ya dinga duba lafiyar mutane baki haka nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wata bukka a ɗakin a masallacinsa a farfajiyar masallacinsa wanda ya zama guri ne da ake kula da lafiyar mutane da ainihin duk matsalolinsu da suka shafi lafiya wanda wasu daga sahabbai mata suna cikin masu kula da wannan ɗaki na shan magani da yake masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta shahara a cikin su wajen kula da lafiyar mutane ita ce Rufaida binti Sa'ad al-Aslami wanda ta shahara da me da harka kula da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi an kawo mara lafiya zai ce da'uhu ala sariri rufaida ku je ku dora shi akan gadan asibitin rufaida domin me domin a duba shi ta ga me dace a yi masa haka nan za mu ga a duk sanda aka fita yaki manzo yana sa a kafa haima bukka guda wacce mobile bukka ce mobile tent ne wanda ana ɗaukansa daga nan a je a kai shi nan daga nan a kai shi nan wanda shi ma ba komai ake anan ba illa don kula da lafiyar mayaka wanda aka jiyo ciwo da wanda ainihin wata rashin lafiya ta kama shi wanda shi ma da dama daga cikin mata sahabbai su suka dinga wannan aiki wanda suka shahara irin surbai bintu mu'awis da ummu umara su suka dinga ainihin wannan aiki to wannan kaga ta ɓangaren kula da lafiyar al'umma ne baki ɗaya. wanda muka ga addinin musulunci yayi sai da umar yayi iyayensa wajen me wajen wannan wanda ya wuce zuwa sham ya ga ya gamu da kutare da dama wanda suke fama da cutar kuturta yasa aka tattara su guri guda domin me domin kula da lafiyar lafiyarsu yasa aka yanka musu albash wanda za a dinga ba su haka na zamanin umar bin abdul aziz sawai aka yi asibiti na musamman don me don kula da kutare wanda aka fitar da su daga cikin al'umma aka kai su gefe guda ana kula da al'amarin mai kula da al'amarin lafiyar su haka duk hukumomi na daular musulunci suke idan muka zo a ɗaiɗaiku za mu ga shari'a ta kwaɗaitar wajen kula da lafiya Na musu Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba da umarni wajen ne wajen tsarkake tufa domin abin da ya shafi tufar mutum zai shafi wutar manza wutar ya shigo wani ya shigo gurin manzala cikin ragga cikin ragga da kaya dukun dukun yace da shi ba ka da abin da zaka ma wanke tufarka ne Allah bai ni'imta ka da wani abu ba sai ce a ina da dabbobi ina da shanu ina da kaza yace amma kana da su ake ganin ka haka cikin wannan dukun dukun haka Allah in ya ni'imta mutum yana so ya ga alamar ni'ima a tare da shi naka wannan abin da kai ba godiya ne ga Allah ba kuma zuhudu bane manzo Allah ya kwadaitar da shi ya gyara yanayin tufarsa da yake to Allah tabaraka wataala ya ce da mu wa thiyabaka fatahhir haka nan Allah tabaraka wataala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ko bani adama ku riki adanku shine tufa mai kyau lokacin da duk za ku yi sallah haka ko mai sana'a ne mai walda mai makanike mai sai da mai mai sai da kaza ana son ya ware tufar sallah in lokacin sallah yi ya ajiye tufar sana'arsa ya sa tufar da zai mai zai sallah da ita wannan yana da muhimmanci a cikin addini inda ya san in zai je wani guri muhimmi zai sa tufa mai kyau ba zai je a wannan wacce yake sana'a ba ba ka idan zai gana da ubangiji wani ya taɓa yi min magana yace don Allah malam in zai yi ka san limamin da yake wajen kofar ruwan nan ayi ba magana ya faɗaka saboda makanikan nan za su zo masallaci duda wannan kayan makanikancin da kayan waye duk sallar juma'a da dama daga ciki shi in zai yi a magana to Allah ya faɗakar a kan su gyara to ne yana da muhimmanci cewa a ware tufa ta mai tabautar Allah kamar yadda Allah ce huzu zinatakum inda kulli masjid ya zo hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajibi ne haƙƙi ne akan jikinka kai musulmi lalle ka wanke shi so ɗaya a jisati wannan wajibi ne kenan in ka bari kayi kayi laifi lalle kai wanka so ɗaya a sati yace ka wanke kansa ya wanke mai ya wanke kuma jikinsa wannan wajibi ya nuna mana mai muhimmancin ainihin tsafta dangane da tsaftar baki mun san hadisai da dama da suka kwaitar akan tsaftar baki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dan kan tsananta al'umma ta ba da na umarce su da aswaki a kowace sallah wata ruwa ce a kowace alwala mun ga ne manzo Allah yana rashin lafiyar sama ta karshe Abdurrahman dan uwa Aisha ya shigo da aswaki a bakinsa manzo Allah ta kallon sa ta kallon sa Aisha ta fahimta so yake yayi wannan aswaki ta karba ta gutsire inda Abdurrahman ya yi da shi sannan ita ta tattauna masa da yawun da bakinta sannan ta ba manzo Allah ya yi aswaki ya aswaki ta ce ta daɗe ba ta ga ya yi aswaki irin wannan aswakin da yi ba haka za mu ga an hana mu wato mu lalata bi'an mu lalata bi'an manzo Allah yana aiki tsari a ruwan da baya gudu eh? la yabulanna adukum fil ma'i da'im alladhi la yajri kada ɗayan ku ya tsari a ruwa zaunanne wanda baya gudu saboda wannan ya zo ya yi, wannan ya zo ya yi, wannan ya zo ya yi, wani me zai faru zai sa wurin ya wari ba warin nan cutuka iri daban-daban su haifu za ga ya tsoratar da mu almana'ir salat wuraren la'anta guda uku cewa lalle ɗayan ku kada ya je ya gayidi ya bayan gari ainihin hanya wanda zai lalata hanya wurin da mutane suke wucewa da gurin inuwa na mutane da suke shan suke zuwa suna tsinkar ainihin yayin itaciya ka je ka yi bawali ka fitsari a gurin ko kai bayan gari a gurin wanda wani zai zo ya gani kuma ga ɗan itaciya yana so ya tsinka amma ga wari ga idan sai gani wani zuciyarsa ta tashi haka nan gurin da ake gangarawa ake ɗiban ruwa ka gani ko an ka hana mu mu je mu fitsari ko bayan gari a gurin mutane suna gangarawa rafi suna ɗebo ruwa ko a yanzu wuraren da aka yi famfuna na jama'a a ungoyi kuma wani da yana fitsari wanda har yanzu a wasu kuma wanka ma suke zuwa suna yi wanda zai je yi wanka a guri musamman da daddare suna ganin wai ba jama'a mutum a nan zai je yi wanke wankensa da shauransu wankan wanda zai wanka a guri ba mamaki ya fitsari a wani ma ya dan gangara kwatar da take gurin ya bayan gari alhali nan jama'a suke zuwa suna ɗiban ruwan da suke sha da makamantansu wannan diyar nuna mana yadda shari'ar musulunci ta koya mana me yadda za mu kula da bi'a wato yanayi environment ɗin ta inda za mu zama mun kare lafiyarmu daga a dunkule za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin kyau da tsafta inda ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau yana son duk wani abu mai kyau kada ka bar wani abu naka cikin ƙazanta la jikinka wala tufarka wala gurin zaman ka, wala yanayinka ka, bar shi me ainihin da kazanta Allah yana son ya ga abu wanda yake mai kyau a ko menene don haka kenan a shi a dunkule an nuna mana muhimmanci mai ainihin kula da can jikinmu da can tufanmu da can matsugunmu da can abincinmu wanda ba shakka can nan yana nuna tsafta tsaftan nan tana nuna kiwon lafiya da kariya daga cutuka a bisa wannan fuskantarwa ta addinin musulunci yanayin ya wajaba ga kowane ɗaya mu ya kula da lafiyar kansa ya kula da lafiyar ainihin iyalinsa baki ɗaya saboda me saboda zama kai ka tsira kuma ka tsirar da me iyalinka domin kula da su ainihin wajibi ne a kanka Allah baraka wa ta'ala yana cewa ya yi na amanu wa anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalinku daga wuta kiyaye wannan ƙu daga wiƙaya kariya to kariyan nan ta shafi abubuwa da yana daga ciki kare su daga kare su a addininsu shi sa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaro ya fara iya magana daga bani hashim yana koya masa wa kulli alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira saboda zama wannan kalmomi na tauhidi sun shiga me sun shiga ainihin zuciyarsa za mu ga da yaro ya fara ɗagawa manzala ya umarni a koya masa sallah a eh, muru auladukum bis salati lis sab'i ku umarci yaran ku su dinga sallah suna 'yan shekara bakwai wadribu ma alaiha li ashr ku deke su in basu ba ba dukan da ba zai fasa fata ba ainihin idan sun kai shekara goma alhamdulillah mu za mu ce muna ba mu da matsala nan yara ma ba a tura su ma zuwa suke da kansu wani sa'in korar su ma ake amma suna zuwa duk da cewa ne wani sa'in suna damun mutane a masallaci amma sai a gyara musu zama ta inda za su ibadan nan ba tare da sun damu mutane haka nan koya musu ainihin tsafta za mu gani su salama yaron da yake karkashin kulawarsa amur bin salima manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya kamata mai ainihin ya ci abinci ya ci ya guda mu ya kai yaro idan za ka ci sammillah ka ambaci Allah wa kulbi ya mini ka ci da damanka wa kulmi ma ma yalik ka ci gabanka koya masa na farko cin abinci na biyu kuma tsafta a wajen ma hatta wajen ainihin cin abinci wajen kula da wankansu kula da lafiyarsu duk haƙoƙi ne akan iyaye yana daga cikin kare su ba zai yiwu ka kare su ga wuta ba kula da addininsu ba ba zai yiwu ka kare su ba kula da lafiyarsu ba da su da duk wani abu da zai zama maslaha ne gare su idan ba su samu lafiyarsu ba ya za su samu iliminsu ta ya za su je makaranta rashin lafiyar nan zai iya tokare su ga wani samun ilimin da ya kamata su samu saboda yau da ba lafiya gobe ba lafiya gata ba lafiya kaga wannan zai kawo matsala da cikas a cikin ainihin neman su haka nan mu kokari mu kare su daga dukkan abin da zama mai cuta ne mai wanda zai cutar gare su za su bi iya im asali duk akan akwai abin da yake wajibi akan hukumomi kamar yadda ga manzo Allah ya wanda yawa ya wajaba akan su su tsaya irin yanzu yadda sauro da ma al'umma ko ina wajibi su zo su al'umma feshi wanda zai akalla ya kashe kwaya-kwayan in ya so kai ka ji da na ɗakunanka an kashe ma na wace man ka an ka kashe na ɗaki na waje yana nan jingim zuwa an jima ka buɗe taga ya shigo kaga wannan wajibin hukumomi ne su tsaya wajibin koyi samar da magunguna wajibin su samar da likitoci ingantattu kuma su tsaya su ga sun yi aiki duk wannan kuma wani nan sannan mu kuma mu iyayen mu gwargwadon abin da yake ainihin za mu iya domin me domin Allah tabaraka Wata'ala, yana cewa la tulqu bi aidikum ila taluka haka duk abin da zai zama ya kai mutum in zuwa cutar da kansa da shauransu to ya nisance shi a bisa wannan ne yana ga watakila mai martaba shi ya himmantu da al'amarin da masu kiwon lafiya suka yi taro suka gayyace shi har ya gabatar da takardar da kuka ji an karanta kafin ainihin yi sallah don mai da muhimmancin al'amarin lafiya wanda ba shakka ita ce babban jari da sai da ita ne za a iya komai in ba ita ba za a iya komai ba sai sa shari'a an ba lafiya ta sauke mana abubuwa da yawa amma ibada da yau ana son mai lafiya yana so zai iya yin ta zai iya yin ta amma babu fa ba zai iya neman ilimi haka shauran harkoki wanda zai kullum muna ji ana fama da matsaloli iri daban-daban na lafiya ana neman taimako ana neman roƙo wanda ya nuna mana wajibi mu mu sake nazari akan kanmu ruwa mu gaya za mu kula da mu, musamman mun rasa jagorori wanda za su kula mana da mu irin yadda ya kamata ba mu ce ba ta komai ba amma abin da suke yi bai kai abin da ya kamata a ce sun yi ba Allah subhanahu ta'ala ya gane da mu sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وفقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وليس ولا يعز من عليك اللهم لا جاء ولا جاء منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أعيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صلوا وسلموا على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة